tarkin musulmai na garin sokoto yana shan zagi game da wata arniya da ta da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku biyo mu a cikin bidiyon domin ku cikakken shirin sannan wanda bai mana subscribe ba ya daure danna mana alamar subscribe ya danna ƙararrawar sanarwa domin samun sauran bidiyon mu da zarar mu dora sannan ku mana lakin da shiya domin bidiyon nan ya yaɗu a ko'ina domin al'umma musulmai su gani an taɓa addini ba za mu yi shiru ba Assalamu alaikum sannan ku da jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha mu mai albarka a cikin wannan bidiyon. Sarkin musulmai da ke garin Sokoto yana shan zagi a kafafen yada labarai wanda hakan ya biyo bayan wata tsinanniya arniya wacce ta yi ɓatanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sarkin musulmai yake challenging ɗinsu yake cewa bai dace da hukuncin da suka yi bai dace ba war a danganta ta ga hukuma wanda ita dai wannan mata tana karatu ne a sokoto a shehu shagari college da ke garin sokoto to a cikin makarantar su an buɗe wani guruf ne a wasu wanda suke na harkar karatunsu to sai musulmanmu suka shigo da abin addini a ciki bayan sun shigo da abin addini ita kuma wannan arniya ta ringa zage-zage har hatta ce saboda mai za a ringa turo wannan hauka da waye yayin da ta kira sunan manzan Allah ta ɗura mai ashar hakan ya fusata dukkan wani musulmi wanda ya sa matasa suka fusata suka yi tsinanniya suka yi tsinanniya mugun duka suka sa mata taya aka kone ta wanda sarkin musulmai akan haka yake challenging din wayannan matasa wanda ya sa a kamo wayansu daga ciki wasu kuma ana neman su za a kamo su sanadiyar haka ne sarkin musulmai yake shan zaki shi ya fi so a haɗa ta da hukuma kuma idan an haɗa ta da hukuma ba za ka san ma lokacin da za a je can a sake ta ba mu dai a matsayin mu na musulmai ba ma goyon bayan a haɗa ta da hukuma kwara a kashe ta hukuncin da aka yi mata shine daidai don allah idan ka kalli bidiyon nan ka faɗa mana ra'ayinka akan wannan kisa da aka baiwa allah kana bayan matasa wanda suka yi mata kisa ne koko kana bayan shi sarkin musulmai don allah ku mana kwamen kowa ya faɗi ra'ayinsa mu dai gaskiya muna bayan wa'annan matasa hukuncin da suka yi sun yi daidai saboda idan an kai ta gurin hukuma wallahi ba za ka san lokacin da za a sake ta ba sannan kuma kana shiga yanzu kafafen yada labarai sarkin musulmai za ka ji ana ɗirka mai zagi ana zargin shi wai musulmin ne ma ko arni yayin da wasu suke zagin su zagi dai kala kala wanda musulmai sun ce ko shi ne wannan abin sai sun kashe shi dan Allah muna roƙon wanda bai mana subscribe ba ya dore ya danna mana alamar subscribe ya danna ƙararrawar sanarwa a taɓa annabi ba za mu taɓa yin shi ba domin annabi ya fi kowa ya fi ƙarfin wasa Allah ya sa mu dace